dan wasan kasar Argentina mai taka leda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Lionel Messi ya fara motsa jiki da kungiyarsa ta Barcelona bayan jinyar da yake yi na sawunsa sakamakon raunin da ya ji a wasan da kasarsa ta Argentina ta buga da kasar Uruguay a satin da ta wuce a wasan neman shiga cikin kofin duniya na shekara 2018. A kasar Ingila kuwa tsohon dan wasan Arsenal Ray Falo ya ce babu wanda ya kamata ya mai gurbin asan winga a kungiyar ta arsenal sai kocin atlantico madrid yago simoni arsenal asan winga wanda ya kwantirakinsa zai kare a shekara guda mai zuwa a kungiyar ta arsenal ya sha shekara sha tara yana matsayin mai horarwa kungiyar ta arsenal kuta lafiya